وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي أثمان ابن عفان لكي ننقدن كيا أو أنا يمتي من البركة نجوم yau 23 ga watan jumadal akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da ɗaya ga watan 4 miladiya ta 2016 a wani majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma wannan shine darasinmu na 77 a cikin wannan tafsirin wannan sura ta suratul baqara a gabanin fara wato karatu muna sake nana ta mu ga 'yan uwa waɗanda ibtila'in gobara ya same su da kasuwar sabon gari a daren asabar da ya gabata muna roƙon allah ta'ala ya mayar musu da mafi alkhairin abinda suka rasa ubangiji ta'ala ya sanya wannan ya zama sanadiyar ɗaukaka gare su duniya da lahira kuma allah ta'ala ya kinsa musu haƙuri da juriya da mai da al'amarin su zuwa ga allah akwai ɗan tambihi da nake so na yi dangane da wannan mun yi magana a hudu ba a yau to amma babu laifi mu sake maimaita ko da kaɗan ne daga cikin abubuwan da muka ambata a hudu ba da ya shafi wannan ibtila'i wato shi mumini har kullum akwai fiqhul masa'ib to yana da wani ilimi dangane da kowace irin musiba da same shi akwai bambanci tsakanin mumini wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira ya yi imani da abin da Allah ta'ala ya aiko annabawansa da shi da wanda ba mumini ba yayin da wani abu na masiba ko wani abu na ibtila'i zai same shi to shara zan yi kaɗan zuwa ga abin da ya shafi fiqhul masa'ib inda wata musiba ta samu ga bawa mumini na farko dai wajibi ne kowane mumini ya yi imani da cewa duk abin da zai same shi kaddara ce ta ubangiji ubangiji ta'ala ya riga ya rubuta wannan babu wani abu da zai same ka na musiba face ubangiji ta'ala ya riga ya rubuta wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ubangiji ta'ala yace babu wata musiba da za ta faru a doran kasa ko kuma ga kawunanku ku illa fi kitab face tana rubuce a cikin lauhin mahfuz ubangiji ya riga ya rubuta ta min qabli an nabra'aha tun gabanin Allah ce tun gabanin mu halicce ta wato mu aiwatar da ita tun kafin wakanar ta ubangiji ta Allah riga ya ya rubuta ta to wannan a gurin Allah abu ne mai sauki koda kuwa hankulan mu da tunanin mu ba zai kai ga wannan da wuri ba to a gurin Allah ta'ala wani abu ne mai sauki wannan ya shafi dukkan wani ibtila'i don ibtila'i aka ce ibtila'i a harshen shari'a ba wai ana nufin wata wani bala'i ba da muke faɗa da hausa yana iya zama ibtila'i ne da alkhairi yana iya zama ibtila'i ne da sharri kamar da Allah ta'ala ce wani blokum bi sharri wal khairi fitna ubangiji yakan jarrabu albawansa da abin da yake alkhairi ne to ya ba shi dukiya ya ga yaya zai yi da wannan dukiya ya ba shi maɗuɗiyar dukiya ya ga yaya zai yi zai bi Allah a cikinta ko ba zai bi ba wannan jarrabawa ce ya ba shi mulki ya ga yaya zai riƙe wannan mulki da adalci ko ko zai zalunci a cikinsa wannan jarrabawa ce <coughs> saboda haka a ibtila'i ba wai ana nufin ko da yaushe sai ya kasance wani abin ki ba sannan zai kira shi ibtila'i to ko menene ubangiji ta'ala ya riga ya rubuta shi ya riga ya ya wanzar da shi a cikin littafinsa tun kafin faruwarsa kuma wani abu ne mai sauki a gurin Allah ubangiji yayi haka ne yake cewa likaila ta ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki ku yi da ku ji damuwa kan abin da kuka rasa abin da kuke kokarin ko hankoran ku samu sannan kuma kuka zo kuka rasa to idan kun san cewa ubangiji ta'ala ne ya riga ya rubuta wannan ba za ku samu ba to hankalinku zai kwanta kusan cewa to daman can ba rabanku ba ne saboda ba za ku sa damuwa da bakin ciki a cikin zuciyarku ba wala tafrahu bima atakum sana abinda Allah ya baku na ni'ima na alkhairi ba zai sa ku ku rika farin cikin girman kai ba kuna fariya kuna ganin kamar da karfin ku ne ko da dabara ku ta sa kuka samu a'a za ku fahimci cewa duk abinda kuke ciki na ni'ima daga Allah ne bi kun min ni'matin fa min Allah za ku fahimci cewa Allah ta'ala shi ya muku wannan sai haka sai ku gode masa idan kuma abin ne na jarraba sai ku san cewa ubangiji ta'ala shi ne ya jarrabe bawansa da wannan kuma babu yadda bawa zai iya turewa kansa wannan to wannan abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske kowane mumini ya zama yana cin wannan akwai hadisi da ya tabbata a cikin musnad imam ahmad hadisin abu dawud da ibnu hibban sun ruwaito shi hadisin ibnu dailami wanda yake cewa ya tambayi ya samu ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yake ce masa ya abal munzir ina jin wani abu dangane da kaddara a cikin raina don haka ka bani wani abu na ilimi wanda zai tafiyar min da wannan abin da nake ji to shine sai ubay ibn ka'ab yake ce masa law anna allaha azzaba ahla samawatihi wa wa ahla ardihi la azzabahum wa huwa ghayru zalimin zalimin lahum wa law rahimahum lakanat rahmatuhu khayran min a'malihim ce walau anfaqta جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أبي بن كعب yake ce masa da Allah ta'ala zai azabta waɗanda suke sama wato gaba ɗaya halittunsa da suke cikin sammai da halittunsa da suke cikin wato ƙasa da ubangiji ta'ala zai musu azaba gaba ɗayansu la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum da ya kasance azabar da zai musu ba zalunta sai ba haka nan walau rahimahum da kanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim da kuma zai ji kansu yayi musu rahama to rahama za ta zan tafi ayyukan da suka yi wato kansu dauka ayyukan su ne yasa suka Allah ji kansu a'a rahamar ubangiji ta fi karfin wannan sannan ya ce da shi kuma ka sani da zaka ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinari fi sabilillah wato kayi dan Allah ka bayar dan Allah to ya ce allah ta'ala ba zai karɓi wannan daga wajenka ba sai ka yi imani da ƙaddara sai ka yadda da cewa abin da ya same ka ma kalam lam kulle li aka abin da duk ya same ka daman ba zai kuskure maka ba abin da kuma ya kuskure maka to daman ba zai same ka ba ya ce walau mutta ala ghairi zalika la dakhaltan nar kuma da za ka mutu baka yadda da haka ba baka yadda cewa abinda duk ya same ka daga Allah bane abinda kuma ya kuskure maka daga Allah ne ba to za ka shiga wuta ibn dailami yake cewa sai na zo na samu huzaifa eh, ibn yaman nake gaya masa na tambaye shi irin wannan tambayar sai ya gaya mu irin wannan shi ma Hakanan na samu eh, abdullahi ibn mas'ud shi ma na tambaye shi shi ma sai faɗa mu irin wannan maganar na kuma haɗuwa da zaid ibn thabit shi ma sai ya gaya mun fa haddathani anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama mithla zalika shi ma sai ya gaya mun cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallama suka ji wannan saboda hadisi ne marfu'i na annabi sallallahu alaihi wa sallama abu na biyu mumini dole idan wani abu ya same shi na rashin na mara daɗi to ya yi haƙuri ya rika addu'a Allah ta'ala ya bayar masa da mafi alkhairin abin da ya rasa ubangiji ta'ala ya ba mu wannan tarbiya a inda yake cewa wala nabdu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat cewa bashiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبنجي تعالى yace kuma lalle za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da kuma yunwa da ainihin rashe-rashen dukiyoyi da rayuka da amfanin gona amma ka yi albishir ga waɗanda suke masu haƙuri waɗanda idan wani abu na musiba ya same su za su ce inna lillahi mu ga Allah muke mu ga Allah muke ma'ana mu halittar Allah ne bayansa ne mulkinsa ne yana yin abin da ya ga dama da mu shine ma'anar inna lillah wato mu halittarsa ne bayansa ne mulkinsa ne abin da ya ga dama zai yi da mu shine abin da kake cewa in ka ce inna lillah wa inna ilaihi raji'un wato inna lillahi khalqan wa mulkan wa abidan wa inna ilaihi raji'un kuma mu gare shi zamu koma saboda haka duk abinda da muka samu da abinda muka rasa dai karshe dai zamu koma ne gare shi gaba daya akwai tambihi da wasu da yawa daga cikin mutane su ce wa inna ilaihi raji'una babu babu haka yake alqur'ani ba inna ilaihi raji'un babu babu shadda akan akan wannan ra'un din sannan ubangiji ta'ala yana cewa wala nabluwannakum hatta na'lama ku hatta na'lama almujahidin minkum wa nabluwa akhbarakum as-sabirin minkum wa nabluwa akhbarakum uh, ya sabirin minkum na'am was wa na'lama wa nabluwa akhbarakum ubangiji ta'ala yana cewa kuma za mu jarrabe ku har sai mun san waɗanda suke masu jihadi daga cikin ku mun kuma san masu haƙuri sannan kuma za mu binciki halayenku to duk waɗannan suna nuna maka dole ne ka yi imani da cewa ubangiji ta'ala shi ne mai ƙaddara komai sannan kuma mutum ya zama mai addu'a da haƙuri da juriya da addu'a imam muslim ya fitar da hadisi daga ummu salama ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha hata ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min abdin tusibuhu musibatun fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li minha illa ajarahu wa akhlafahu khairan minha tace ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani bawa da wata musiba za ta sauka gare shi sannan ya buɗi baki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce Allah ka bani lada bisa ga wannan musibar da ta same ni sannan kuma ka ainihin ba ne wato ka musanya min da mafi alkhairin abin da na rasa annabi ya ce face Allah ta'ala ya ba shi lada kuma ya musanya masa da mafi alkhairin abin da ya rasa ta ce yayin da abu salama abu salama mijinta na farko ya rasu sai take ganin wane ne zai zama kamar shi saboda irin yadda ta yi zama abin nan da shi ta ga ibadarsa ta ga tsoron allansa da kyautatawarsa sai take ganin anya ko za ta samu miji kamar sa ta tuna wannan maganar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗa abin da ya faɗa ta ce sai gashi Allah ta'ala fa akhlafa li Allahu khairan minhu zaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya bani wanda ya fi shi wanda shine manzo sallallahu alaihi wa sallama akwai hadisi a cikin musnad Imam Ahmad hadisin Mahmud ibn Labid wanda sa mai kyau ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza ahabba Allahu qauman ibtalahum idza ahabba Allahu qauman ibtalahum idan Allah ta'ala ya so bayi ya mutane sai ya jarrabe su wanda ya hakuri ya jure sai ya samu ladan haƙuri inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab sai ubangiji ta'ala ya bashi ladan haƙuri ba tare da wato lissafi ba cewa man jaza'a falahu al-jaza' wanda kuma yayi to sai ya tafi da rakinsa to kaga akwai matsala ga wanda Allah ta'ala zai jarraba amma kuma ya kasa danna zuciyarsa ya zama yana faɗar wasu maganganu marasa daɗin ji sai ya zama wannan shine nasibinsa a cikin wannan jarraba <coughs> Sada abu na uku komawa zuwa ga Allah ta'ala to ya koma zuwa ga ubangiji ta'ala ta hanyar tuba da yawan istighfari daga laifuffuka ubangiji ta'ala ya umarce mu da yawaita istighfari da zai taimaka wajen ya sabar mana da rayuwa mai kyau a doron ƙasa mu samu walwala mu samu abin da muke so ubangiji ta'ala yana cewa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla yace ku nemi gafarar ubangijin ku sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasanan zai je da ku dadi wato zai je da ku wato rayuwa mai dadi ila ajalin musamma har zuwa lokacin da Allah ta'ala yanke muku da ajali sannan kuma kowane mai falala ubangiji ta'ala ya ba shi falalarsa haka nan annabi hudu alaihi salam yana gaya wa mutanensa ya ce wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yursil samaa alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tawallaw mujrimin yace ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi idan kuka yi haka yursil samaa alaikum midrara zai ainihin sako muku da ruwan sama mamaku, wato za ku samu amfanin ruwan sama wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kuma zai kara muku karfi akan karfin ku idan kuna da abin da kuke da shi na karfin dukiya ko karfin mulki ko karfin yaya ko ma menene ubangiji sai kara muku akan wannan ce wala tatawallaw mujrimin kada ku juya baya kuna masu laifi ga Allah ta'ala haka na annabi salih alaihi salam shi ba ga mutanansa ce huwa huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yace shine Allah ta'ala wanda ya kirkiri halitta ku asalin halitta ku daga ƙasa sannan kuma ya aje ku a cikinta domin ku raya ta don haka ku nemi gafararsa ku tuba zuwa gare shi lallai ubangiji na da kusa yake da ku sannan yana ansa addu'ar ku annabi nuhu alaihi salam shi ma yana cewa faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum bijrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wato yake cewa mutanansa ku nemi gafarar ubangijinku domin shi mai yawan wato gafara ne zai saukar muku da ruwa zai saukar muku da ruwa ma mako yursilu sama alaikum darara wa yamdidukum bi amwalin zai kare ku da dukiya zai kare ku da yaya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kuma zai sa muku zai samar muku da gonaki da kuma koramu to wajibi ya bawa yawaita istighfari da komawa ga Allah da tuba zuwa gare shi sannan abu na hudu mu sani cewa ita musiba da Allah ta'ala yake jarrabar mumini da ita bawan mumini yayin da Allah ya jarrabe shi da wata musiba to wannan musiba za ta kankare masa wato laifuffukansa sannan kuma za ta daga matsayinsa a gurin Allah matukar dai zai yi hakuri ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ta'ala hadisi ya tabbata cikin sayo muslim hadisin suhaib eh, ar-rumi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair إن أسابته سراء شكر فكان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأهل المؤمن manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'amarin mumini yana da ban mamaki yayin da wani abu na farin ciki mai daɗi ya same shi sai ya yi wa Allah godiya wannan ya zama masa alkhairi domin ubangiji zai ƙara masa haka nan idan wani abu ya same shi mara daɗi sai kuma ya haƙuri ya jure nan ma ya zama masa alkhairi annabi ya ce to babu wanda yake samun wannan sai mumini a hadisi ya tabbata a cikin muwatta na imam malik da kuma sayul bukhari hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan man yuridillahu bihi khairan yusib minhu man yuridillahu bihi khairan yusib minhu wanda duk Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya jarrabe shi da wata musiba to Allah in ya jarrabi bawansa da alkhairi yana son ya ga ya cimma wannan alkhairi to yana iya jarrabarsa da wata musiba hadisin abu ya'ala da ibnu hibban suna ƙara fassara wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin abu huraira ne wanda annabi sallallahu alaihi wa wasallama yake cewa innar rajul la yakunu lahu inda allahi manzila la yakunu lahu inda allahi almanzila fama yablughuha bi'amalin fama yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighuhu iyaha annabi sallallahu alaihi wa wasallama yake cewa wato zai zama zai iya kasancewa bawa yana da wani matsayi babba a gurin Allah akwai wani matsayi da bawa da Allah ta'ala yake so bawan sai ya kai to kuma aikin bawan nan ba zai kai shi wannan matsayin ba fa fama yablughuha bi amalin aikin sa ba zai kai shi wannan matsayin ba Allah kuma yana son ya ga ya kai matsayin wannan to fa ma yazalu yabtalihi bima yakra sai Allah ya tajarraba sa da abin da ba ya da dadi tajarraba sa da abubuwa marasa dadi hatta yuballighahu iyaha har sai ya kai shi wannan matsayin حديث إمام أحمد دا أبي داود يلا قال فتود ونم بيلي حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زال صلى الله عليه وسلم يكيتوا إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده ثم سبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa bawa idan Allah ta'ala ya riga ya rubuta masa wani matsayi wanda yake so ya kai kuma aikinsa ba zai kai shi ba sai ubangiji ta'ala ya jarrabe shi a jikinsa ko a dukiyarsa ko kuma a 'ya'yansa sannan kuma ya ba kinsa masa haƙuri ya yi haƙuri ya jure har ubangiji ta'ala ya kai shi wannan matsayin da ubangiji ta'ala ya so masa ya so masa wannan matsayin ko hadisi sahihi yana cikin sahihai ne bukhari da muslim آه، حديث أبو سعيد الخدري لأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوى ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وتباب وانا أبو دزي سامو مؤمني نا وهلا كون رش اللافية كون داموا كون بكين تشكي كون تشوتا كون تاشن هنكلي nabi ya ce hatta shaukatu yushaku har kai da zai iya takawa a lokacin da yake tafiya ce face Allah ta'ala ya kankare masa laifinsa da dillin wannan a ruwayar muslim annabi ya ce illa rafa Allahu illa rafa'ahu Allahu biha daraja wa hatta anhu biha khati'a face Allah ta'ala ya ɗaukaka darajarsa da wannan ya kuma kankare masa laifuffukansu da wannan <coughs> abu na biyar wajibi ne kowane mumini ya sani cewa abin da zai samu bawa na musiba a cikin dukiyarsa ko 'ya'yansa ko a jikinsa ubangiji ta'ala na iya yin wannan gabawa ko da ko bawan ya kasance mai tsoron allah ne mumini ne mai biyayya mai bayar da haƙƙin allah wato kasancewarsa salihi mutumin kirki baya hana ubangiji ta'ala ya jarrabe shi idan mun san da cewa allah ta'ala ya jarrabi annabawa ya jarrabi salihan bayinsa da musibu daban-daban ba wai don wato tawayarsu ko nakasarsu ko aibinsu ba ko gajiyawarsu a'a ubangiji ta'ala yana yin abin da ya ga dama saboda wata hikima da ya bar wa kansa sani Allah ya jarrabi annabi nuhu alaihi salam ɗansa ya zama kafir yana ji yana gani ɗansa ya halaka ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فحال بينهما الموج فكان من المغرقين yana ji yana gani yana ganin ɗansa yana zo ka shigo zo ka shigo amma ina Allah ta'ala ya riga ya so jarrabarsa da wannan da hatta sa bayan abin ya rika kukawa ya Allah ka yi haka ga shi kuma ɗana yana daga cikin sannan Allah ta'ala ya gaya masa hikimar da ta sa ya haka Allah ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim alaihissalam yana ji yana gani mahaifinsa haka zai zo a ranar gobe kiyama a kama shi a tsifa cikin wuta yana ji yana gani Allah yana gaya mana ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa maw'idatin wa'adaha ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim saboda haka ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da wannan duk da cewa yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul ba ma wannan ba ɗaya daga cikin wato shine khalilur rahman wato shine ke da matakin khulla bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma Allah ya jarrabe shi da wannan ya jarrabe annabi nuh da annabi lot da ha'incin matansu guda biyu suka kasance cikin waɗanda suke tare da kafirai suna kuma taimakawa kafiran ubangiji ta'ala ce wa daraba Allahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut ta tahta abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila idkhula an-nara ma'a ad-dakhilin kaga Allah ya ce wa kana ta tahta abdayn min ibadina salihayn sala wato kirkin annabi nuhu da annabi lut bai hana Allah ta'ala ya jarrabe su ya jarrabe su ta hanyar waɗannan matan nasu guda biyu ba annabi ayyub alayhi salam ɗan shekara goma sha bakwai cikin rashin lafiya ya rasa dukiyarsa kafin rashin lafiyar ta same shi mutum ne mai dukiya da iyali amma Allah ta'ala ya jarrabe shi tsawon shekara goma sha bakwai yana cikin rashin lafiya ga shi dukiyarsa tana ta karewa jama'a na ta guje masa ya rasa iyalansa Allah ta'ala cikin lokaci kakani ya karbi sa ya dawo masa da abin da ya rasa ya ma ninninka masa wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin ubangiji ta'ala yace muka dawo masa da iyalansa ninkin muka ninka masa kuma haka nan Allah ta'ala ya bashi dukiya ya kasance in yana yin wanka kamar yadda ya zo a cikin sayyid bukhari jaradun bin zahab wato abin fara ta zinari take zuba a jikinsa ya rika sawa yana tara abin dinsa zaninsa yana kwasa a ce kai ma ayyuba ya ce to waye baya son rahamar ka ya ubangiji saboda haka ubangiji ta'ala ya ninninka masa abin da ya rasa annabi ayyub yana daga cikin annabawa masu wadata da Allah ta'ala ya wadata su da arziki a hadisi sahihi yana na a cikin jami'ul tirmidhi da sunan ibn majah حديث سعد بن أبي وقاس وان يتشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أي الناس أشد بلاعا النبي يتشي الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا شد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka tambaye shi su waye suka fi shiga bala'i wato Allah yake jarraba su annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-anbiya sune annabawa thumma al-amsal sannan wanda suka fi kusanta wato kwatanta ayyukan annabawa sannan kuma waɗanda suke biye musu Allah annabi yace yubtala ar-rajulu ala hasabi dini ana jarraba mutum gwargwadon addinin sa idan ya kasance addinin sa mai karfi ne to sai ubangiji ta'ala ya tsananta jarraba a kansa idan kuma ya zama na addininsa akwai rakwa-rakwa a ƙarfi sai ubangiji ta ya jarrabe shi gwargwadon addininsa allahumma la tabtali na fa zuwa fa. allah kakka jarrabe mu muna da rauni fama yabrahu albala'u bil abdi hatta yamshi ala al wa laisa alayhi khati'a nabi ce bala'i ba zai gushe ba jarraba ba za ta gushe ga gabawa har sai ya zo yana tafiya a doron ƙasa babu laifi ko ɗaya tare da shi hadisai akan akan wannan suna da yawa sannan abu na shida mu sani cewa Allah ta'ala yana jarrabar al'umma da laifuffukan da zunubban wasu daga cikin al'umma wato ba sharaɗi ba ne sai kowa ya yi laifi sannan jarrabar ta zo za ta haɗa kowa da kowa akan iya samun wasu kaɗan su yi laifi amma in jarrabar ta zo ta game kowa da kowa mun ga dai abin da ya faru da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a ranar uhud a yakin uhud wasu ne daga cikinsu suka sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam su ma mutane hamsin din ba duka ne suka saba mutum arba'in ne mutum goma sun tsaya ba su bar inda annabi ya aje su ba to amma wannan sabawar da Allah ya ce fa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun wannan sabawar da suka yi sai ta sa Allah ta'ala ya jarrabe su gaba ɗaya sai aka samu hazima aka kashe wasu da yawa wasu ba da aka kashe da yawa daga cikin su ba sa cikin waɗanda su suka yi laifin Sai na hamza ba a kashe shi a lokacin ba yana cikin wanda suka yi baya ciki <coughs> mus'ab ibn umair an kashe shi baya ciki so da yawa aka yi abin hakan ya faru gare su tare da cewa ba su suka yi laifi ba don haka mu sani cewa <coughs> wasu na iya yin laifi amma idan wani abu ya zo na na azaba ta ubangiji ko uba ta ubangiji takan hada da wanda ba bai yi ba awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin ce fa min nafsik ba kuma lalle bane kan mu dauka kuma lalle ne wanda ya jawo ta kamar yadda Bahaushe yake cewa tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa yake doka to a shar'ance ba lalle haka bane zai iya jawo ruwan kuma ya daki wani shi bai doke shi ba babu wani abin da yake nuna cewa waɗannan da suka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk an kashe su a gurin amma kuma an kashe wasu wanda ba su suka yi suka yi laifin ba saboda haka ubangiji ta ala yana da wata hikimar da ya bari ya sanya a cikin wannan to haka ya kamata mu san wannan kada idan wani ibtila'i ya faru karka ganin wanda aka jarraba karka ganin kamar wato shi wani mai laifi ne ko yayi wa Allah laifi shi yasa shi yasa Allah ya masa abin da ya masa a'a ina ana samun kamar yadda bahaushe yake cewa yake daya shi ka gabata miya saboda ka ai samun laifin mutum daya kuma Allah ya ta'ala ya jarabi hadisin abubakar siddiq radiyallahu ta'ala da yana cikin musnad imam ahmad da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innan nasa idza ra'aw adh-dhalima wa lam ya'khudhu ala yaday aw shaka an ya'ummahum Allah bi iqabin min indihi idan mutane suka ga azzalimi yana zalunci suka ki kame hannunsa suka rike shi su hana shi zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya yi kusa ubangiji ta'ala ya saukar musu da ukubar da za ta haɗe su gaba ɗaya kuma kun san hadisin safina hadisin nu'man ibn bashir yana cikin sahih bukhari wanda mutanen da suka shiga annabi ya misali misali wanda suke tsaye wajen bin dokokin Allah da kuma waɗanda suke saba wa dokokin Allah ce kamar mutane da suka shiga cikin jirgin ruwa wasu a sama wasu a ƙasa idan na ƙasa za su ɗebi ruwa sai sun hau sama sun je sun tsallaka na sama su iba sai suke ba da wato sai suke ba wa junan su shawara cewa to maimakon ko da yaushe za mu iya ruwa sai mun hawo saman nan muna tattaka ku me zai hana mu yi huda a ƙasa da zama da kawai daga ƙasa kawai mu yi rami <laughs> mu huda jirgin mu rika tsotsar mu daga ƙasa ba sai mun hawo sama ba annabi ya ce to in suka kyale su suka huda duka za su halaka ba wai na ƙasar kawai zai halaka ba to ya kamata mu fahimci wannan ah, sannan abu na ƙarshe kira ne zuwa ga gwamnatoci wato gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da sauran ma gwamnatoci makota da kuma kamfanoni eh, da kuma manya-manyan masu arziki cewa su taimaka wa 'yan uwansu da wannan abu ya shafa musamman ma waɗanda suke da ɗan ƙaramin jari waɗanda wani shi kenan ya durƙushe in ba an samu an taimaka masa ba watakila shi kenan zai koma cikin tagayyara muna fatan su dube su su taimaka musu da abin da ya samu النبي صلى الله عليه وسلم يا فتاة حديث مسلم عند أصحاب السنن وراه تنقى بعد يسر رواي توشي حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يكي جاء من نفس مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر الله على ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه نعم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya yaye ma wani mumini damuwarsa to shi ma Allah zai yaye masa damuwarsa ta ranar gobe kiyama san kuma cewa babu wata damuwa da take da ta kai damuwar ranar gobe kiyama to in ka yaye wa dan uwanka nan wata damuwarsa ka sa masa farin ciki a zuciyarsa to kai ma ubangiji ta'ala zai yi maka wannan ranar gobe kiyama ce haka nan wanda duk ya rufa wa mumini asiri to shi ma Allah ta'ala zai rufa masa asiri duniya da lahira wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin matsatsi shi ma Allah ta'ala zai sauƙaƙa masa duniya da lahira annabi ya ce wallahu fi auni al'abdi abdi ma kana al'abdu fi auni akhi Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa nan shi ma yana cikin taimakon dan uwansa bawa saboda haka taimaka da abinda za a iya wajen a ceto yan uwa waɗanda wannan ibtila'i ya ya shafe su akwai abubuwa da ya kamata a faɗa da yawa to amma ko wannan muka ji insha Allah zai za a mutane wato zai ba wa mutane hasken yadda kowane ne ya shiga jarraba to ya tuno waɗannan abubuwa ya sani cewa ba wai kawai tsana ce ta sa Allah ya masa haka ba don za ka ga ko waɗanda suna da raunin tauhidi da raunin ilimi da jahilci wani sai ka gaina Allah mai nai ni Allah mai nai na yi kaza na yi kaza amma Allah ka yi min haka wato kai ka ce <laughs> wato shi ya riga ya fanshi kansa ubangiji ta'ala ba zai masa abinda idan annabawa da salihai da mutanen kirki Allah ya jarrabe su ba wanda Allah ba zai jarrabe shi ba saboda haka ka yi kalma mai daɗi ka faɗi abin da Allah ya koyar da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ga sakamako daga ubangiji ka roki Allah ta'ala ya mayar maka da mafi alkhairi da ka rasa kuma Allah ta'ala ya sanya wannan ya zama sanadiyar ka Allah ta'ala ya kiyaye gaba bismillah wa qalu اتخذ بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات بديع السماوات Allah ta'ala ya ce wa qalu ittakhadallahu walada kuma sun ce Allah ta'ala ya riki ɗa subhanahu tsarki ya tabbata gare shi bal ba haka abin yake ba lahu ma fi samawati wa ma fi ardi abin da yake sammai da abin da yake cikin ƙasa duk mulkin sa ne duk bayin sa ne duk nashi ne kullun lahu qanitun kuma dukkanin su masu da'a ne masu kaskantar da kai ne gare shi badi'us samawati wal ardi shine wanda ya kirkiri halittar sammai da ƙasa wa idza qada amran kuma idan ya zartar da wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu kadai abin da yake ce masa kasance sai wannan abin ya kasance ubangiji ta'ala ya dawo ya hada waɗannan firak guda uku waɗannan ƙungiyoyi guda uku da Allah ta'ala ya gaya mana su inda ya hada mana su a baya ma waddu allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunzila alaikum min khairin min rabbikum wato ubangiji ta'ala ya hada su a cikin waccan aya da yake cewa ma yawaddu lazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina waɗanda suke alul kitabi da waɗanda suke mushrikai ba sa wato kaunar su ga cewa an saukar muku da wani alkhairi daga ubangijinku nuzala alaikum min khairin min rabbikum an saukar muku da wani abu na alkhairi daga ubangijinku ubangiji ya hada su a waccan aya to anan ma ubangiji ta'ala sai ya kuma hada su bisa wata aqida da suka yi tarayya a cikinta na cewa Allah ta'ala yana da ɗa yahudawa sun ce uzairu ibnullah uzairu ɗan allah ne nasara sun ce almasihu ibnullah isa almasihu ɗan allah ne mushirikai sunce ce almalaikatu banatullah mala'iku ƴaƴan allah ne mata wa qalatul yahudu uzairu ibnullah wa qalatin nasara almasihu ibnullah zalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum allah an yufakun allah ta'ala yace yahudu sunce uzairu ɗan allah ne nasara su kuma sun ce almasihu dan Allah ne <coughs> Allah ce wannan magana su ce suke faɗa da bakinsu suna kwaikwayon maganar waɗanda suka kafirta a gabaninsu Allah ya la'ance su anna yi ufakuna ina ake karkatar da su ba sa gane gaskiya game da nasara Allah ta'ala ce wa yunzira allazina na ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba ubangiji ta'ala ya faɗa dangane da nasara ce Allah ta'ala ya saukarwa da annabinsa littafi domin ya yi gargaɗi ga waɗanda suka ce ittakhadallahu waladan ubangiji ya riƙi ɗa ba su da wani ilimi na hujja dangane da wannan hakanan iyayensu ma ba su da shi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan kalma da take fitowa daga bakinsu kalma ce da ta girmama munin ta yayi girma in na illa kadhiba ba komai suke faɗa ba face karya. da ayoyi da dama waɗanda suka yi magana akan nasara da suke jingina wa Allah ɗa haka nan mushrikai Allah ta'ala yake cewa fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal mala'ikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walad Allah wa innahum lakathibun astafa al banati ala al banin ma lakum kayfa ta ma lakum kayfa tahkumuna afala tadhakkarun Allah ta'ala ya ce ka tambaye su ali rabbikal banatu yanzu shin ubangijin ka sai ya riki ƴaƴa mata wa lahumul banun su kuma su riƙe ƴaƴa maza am khalaqnal mala'ikata inasan ko kuma mun halicci mala'iku asigar mata wahum shahiduna suna tsaye suna gani sanda aka yi su suka ga ashe mata ne ma mala'iku har suke cewa mala'iku mata ne ya'yan Allah Allah ce ala tabbas innahum min ifkihim la yaqulun saboda ƙaryar su wato kagensu da karyarsu har ma suna cewa walad Allah Allah ya ya haifi da wa innahum lakazibun lalle su makaryata ne astafa albanati ala albani shi ya zabi maza mata shi ya ba ku maza malakum kaifa tahkumun me yasa me kuke irin wannan hukunci Allah ce afala tazakkaruna ba za ku azantu ba to saboda haka zamu ga yahudu nasara mushrikuna dukkaninsu sun yi tarayya wajen jingina wa Allah haihuwa cewa yana da 'ya'ya ko yana da ɗa <coughs> shi ne Allah ta'ala ce wa ƙalu saboda kaga zamiri a nan yana koma zuwa gare su gaba ɗaya ittakhadha Allahu walada Allah ya riki ɗa wato ya zaɓi ya zama yana da ɗa ko ya samu wanda ya maida shi ɗa wanda wannan shi ne abinda suke faɗa na ƙarya cewa ubangiji ta'ala ya buƙaci sai ya samu ɗa ko ya yi sha'awar ya samu ɗa kamar yadda wani daga cikin halitta yakan yi sha'awar ya samu ɗa saboda ya taimaka masa ubangiji ta'ala ya musu raddi akan wannan ƙaryar da suka yi ta fuskoki guda shida a cikin waɗannan ayoyi guda biyu a cikin waɗannan ayoyi guda biyu akwai fuskokin raddi akan wannan magana har guda shida fuska ta farko subhanahu ce ya Allah ta'ala ya tsarkaka wato ubangiji ya tsarkaka ya zama yana da ɗa don mai domin ubangiji ta'ala mawadaci ne da zatinsa ya wadatu da zatinsa gabarin dukkan halittunsa kuma ubangiji ta'ala shine mamallakin dukkan halittu wannan yana nuna cewa haihuwa wani abu ne wanda yake na nakasa in aka jingina ta zuwa ga Allah ta'ala duk da cewa a wajen wani kowane irin mahaluki kamala ce amma a gurin Allah ta'ala nakasa ce shi ma mahalukin da take kamala a wajensa dalilin da ya sa ta zama kamala a gurinsa saboda za ta toshe masa wata nakasa ne za ta toshe masa wata bukata ne yana da yana da yana da wato gajiyawa akwai sanda zai zo ya gajiya saboda haka ba zai iya wa kansa abin da ya saba yi ba don haka yana buƙatar wanda zai tallafa masa kaga wannan nakasa ce idan ya samu ɗa kamar ya samu abin da zai cike masa wannan nakasa yana da buƙatuwa wannan buƙatuwar za ta sa shi ya samu ɗa domin ya toshe masa ita kaga ita ba wannan nakasa ce yana so ko da bayan bayan ransa sunansa ya ci gaba da wanzuwa a rika cewa wane dan wane ko daga zuriyar wane yana da bukatuwar wani saboda mai gushewa ne shi to duk waɗannan abubuwa ubangiji ta'ala ya tsarkaka su ashe kaga shi bawa da aka jingina masa in aka jingina masa haihuwa a ce wannan kamala ce saboda nakasar da take tare da shi ubangiji kuma ba ya da wata nakasa ba ya da wata bukata saboda haka shi jingina masa haihuwa shine jingina masa nakasa shi yasa ubangiji ta'ala ya tsarkake kansa ya ce subhana shi ya tsarkaka sauraka ya tsarkaka daga dukkan wani aibi ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya ya tsarkaka daga dukkan wata nakasa sannan ba shi da wata bukata kaga wannan raddi ne yayin da kuka jingina wa Allah ɗa to ba ku tsarkake shi ba ko kuma kuna da awar cewa masu ibada ne masu girmama Allah da kun jingina masa ɗa to wannan tasbihi babu shi ba ku yi shi ba ku tsarkake Allah ba wannan fuska ta farko kenan fuska ta biyu ballahu ma fi samawati wal ard bal bar wannan magana magana da kuke faɗa maganar banza ce lahu ma fi samawati wa ma fi al ardi lahu ma fi samawati wal ardi abinda yake cikin sammai da abinda yake cikin ƙasa duk mulkin sa ne to dan ya kasance abinda yake cikin sammai da wanda yake ƙasa duk mulkin sa ne to wannan yana kore ya zama Allah ta'ala yana da ɗa domin li'anna walad al walidi da wani bangare ne na ubansa kuma abokin tarayyar sani da abokin tarayyar ubansa ne wani bangare ne nashi saboda haka kaga ba zai zama shi ne mahaliccinsa ba in ya zama ɗansa ne to bai zama shi mahaliccinsa ba ne ya zama wani juzu'un ne minhu to shi kuma ubangiji ta'ala shi ne mahaliccin duk abin da yake ƙasa da duk abin da yake ƙasa kaga ashe duk abin da yake ƙasa da duk abin da yake sama ba zai taba zama dan Allah ba tunda in ya zama dan Allah bai zama bai zama mahaluki ba bai zama mahalukin sa ba bai zama kuma bawansa ba din ibnu nadhiru al abi yasa wani zaka gansu ce kaga wani da ɗansa kama an tsaga kara babu bambanci saboda tamka yake gare shi to ya za a yi a ce ubangiji shi yake da sammai shi yake da kasai mulkin sa ne kuma a ce a cikin kasan da samman kuma akwai wani abin da dan ne kaga wannan ba zai yi ba wanda ya kore ya zama shi yake da duk abin da yake sammai da kasai kenan saboda haka almamluku la yakunu waladan lil maliki ko a shar'ance ko a shar'ance idan mutum ya mallaki ɗansa to ya zama ɗa wato da mutum zai ga ɗansa ana sayarwa a kasuwa a matsayin bawa yana sayen shi ya zama ɗa ba buƙatar a ce da shi ka yanta shi matukar yana mallakarsa to automatically ya koma dan ya koma ya koma da saboda ba zai taba yiwa ya zama ɗansa kuma bawansa ba ba za ta yiwu ba to haka babu yadda za a ce ga wannan abu bawan Allah ne kuma sannan dan Allah ne ba za su ba za su haɗu ba saboda haka Allah ta'ala shine mahalicci duk abin da ba shi ba mahaluki ne saboda haka fa kaifa yakunu al-makhluq waladan lil khaliq ba za ta yiwu ba saboda haka duk abin da ka gani a cikin duniya da lahira abin da ka gani a cikin sama da ƙasa waɗannan gaba ɗaya suna masu buƙatuwa ne zuwa ga ubangiji ta'ala Allah yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane ku ne masu tsananin buƙatuwa zuwa ga Allah Allah ta'ala shine mai wadata mai wadata wanda yake shayebo sannan fuska ta uku umumu mulkihi yastalzimu ghinahu in an ce Allah ta'ala yana da sammai da ƙasa duk nashi ne to wannan yana nuna yana da cikakkiyar wadatuwa ba zai buƙaci wani mai tallafa masa ba ba zai buƙaci ɗa ba ballahu ma fi samawati wal ard tana raddi a gare ta fuska biyu na farko kasancewar abin da yake ƙasa da sama Allah ne ya halicce shi to ba zai taɓa zama kuma ɗansa ba sannan ta fuska ta biyu yana nuna ubangiji ta ta'ala yana da gamamman mulki mulkinsa ya game ko ina da ina to tunda haka ne zai zama cikakkiyar wadata ne ba zai buƙaci wani agaji ko taimako ba fuska ta hudu fadarsa kullun lahu qanitun dukkaninsu masu wato kaskantar da kai ne ga Allah ta'ala sauraka fa kullu shay'in khadi'un li sultani dukkan wani abu yana kaskantar da kai ne ga cikakken ikon Allah yana bai tasbihi ne ga ubangiji kamar yadda Allah ta'ala yake cewa sabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. innahu kana haliman gafura. Allah ta'ala ce tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u guda bakwai duka suna yi wa Allah tasbihi ne suna tsarkake shi haka nan ƙasa duk tana tsarkake shi wa man fihinna da duk wanda yake cikin su wa in min shay'in babu wani abu wanda hatta waɗannan kuke shigarwa a cikin kuke kiransu ‘ya'yan Allah hassu babu wani daga cikinsu illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi tare da godewa ubangijinsa walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba kwa fahimtar wannan tasbihin da suke yi ne saboda haka kaga ubangiji ta'ala kowane abu da ka gani yana mai kunutu ne gare shi alkunut shine ibada kaskantar da kai kankanta kai gaba ga ubangiji waɗanda suke zaul irada suna yi ta hanyar bauta waɗanda ko ba masu irada tare da su ba suna yi bitakwini wal fitra suna yi ta hanyar halittar su da ubangiji ta'ala yayi walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil wal asal Allah ce ga Allah ne kadai waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasa suke sujada taw'an wanda suke yi tare da yardar su wa karhan wanda suke yi bisa tilas wa zilaluhum hakanan inuwoyinsu gaba ɗaya su ma suna yin sujada ga Allah saboda haka dukkaninsu suna miƙa wuya ne ga ubangiji ta'ala dukkaninsu mamluku na ne marbubuna dukkaninsu ababen mallaka ne kuma ubangiji shine ubangijinsu babu wani wanda yake shariki wato abokin tarayyar ubangiji ko wanda yake tamka da ubangiji ballantana a samu ɗa daga cikinsu ga allah ta'ala saboda haka jingina wa allah ta'ala yana daga cikin manya-manyan shirka da ake wa allah ta'ala domin mushiriki ya sanya wa Allah ta'ala shirka ne ga wasu daga cikin wato halittunsa duk da cewa wani lokaci mushrikan suna yi tirafi suna yadda da cewa wannan abin da suka ce da shi abokin tarayyar ubangiji ne shi ma yana daga cikin halittun Allah <laughs> kamar yadda mushrikan farko idan suna dawafi sukan yi talbiya sukan ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikun huwa lak tamliku huwa ma malak wato ce amsawarka ya Allah bayan amsawarka amsawarka babu wani abokin tarayya gare ka sai wanda yake naka ne illa sharikun huwa lak ba ka da abokin tarayya sai abokin tarayyar da yake naka ne tamliku huwa ma malak ka mallake shi da ka mallaki abin da ya mallaka to kaga akwai tufka da warwara saboda haka sun sanya shi mamluk ne abdan ne makhluqan kuma sharikan lillah kaga akwai tufka da warwara hakanan su ma nasara da suka sanya wani cewa juzi'i ne wani bangare ne na ubangiji ta'ala kamar yadda su ma mushrikai suka sanya wato mala'iku wani bangare ne na ubangiji ta'ala wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin Allah ta'ala ya ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a sun sanya masa wani bangare daga cikin bayinsa wani bawansa sani kuma sanda wani bangare daga jikinsa ce innal insana lakafur kai lalle dan adam mai yawan kafirci ne kuma mai bayyana kafircinsa to idan ya kasance abin da yake cikin sammai da abin da yake kasa dukkan bayan Allah ne masu miƙa wuya ne ga Allah kuma mallakar ubangiji ne shi yake kula da su to kaga wannan ya kore wani daga cikinsu ya zamo abokin tarayya ga Allah duk wanda ya yarda da cewa abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa ya yarda cewa na Allah ne shi ya halicce su shi ne shine mamallakin su shi yake sarrafa su yadda ya ga dama to ya lizimce shi wajibi ya yadda da kadaita Allah ta'ala in dai har ya yadda cewa sammai da ƙasa da abin da yake cikin su duk na Allah ne mulkin Allah ne halittar Allah ne to babu abin da zai hana shi ya yadda cewa ubangiji ta'ala kadai ya cancanta abauta ma ba wani ba shi yasa Allah ta'ala yake lizimta ma mushrikai wannan hujja qul limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna Allah sai yaquluna lillah qul afala tadhakkarun Allah ta'ala ce ka ce musu da ƙasa da abin da yake cikin ta gaba ɗaya nawaye za su ce na Allah ne za ce afala tadhakkarun ba za ku azantu ba idan har na Allah ne to ya kuma za su zama waɗannan abubuwan da kuke bauta kuma su zama su ma alloli ne fuska ta biyar faɗarsa badi'us Usamawat wanda ya ƙirƙiri halittar sammai wato ya samar da sammai ya ƙirƙire su min ghairi misalin sabiq ba a gurin wani ya kwaikwaya ba ba wani yayi ya gani ba shi ne ma'anar badiya kalmar bid'a tana nufin ka kirkiro wani abin da wani bai riga ka ba kai ka fara yi ubangiji ta'ala ne badi'us samawati wal ard shi ya kirkiri sammai ya kirkiri ƙasa ba tare da wani yayi ya gani ba wani yana daga cikin karfafan hujjoji waɗanda suke nuna koruwar jingina wa Allah ta'ala ɗa shi yasa a cikin suratul an'am Allah ce badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala yace badi'us samawati wal shine wanda ya kirkiri halittar sammai da ƙasa anna yakunu lahu walad ta yaya kuma za a ce yana da ɗa walam takul lahu sahiba alhalin ba shi da mata wa khalaqa kulla kuma ya halicci komai da komai wa alim kuma sannan shi masani ne ga dukkan komai ubangiji ta'ala ya zama shine badi ussamawati to ya kuma badi ussamawati wal ardi za a jingina masa da ta yaya wannan ta zama hujja abin da yasa ta zama hujja wajen korewa Allah ta'ala da shine wanda ya kirkiri sammai ya kirkiri halittar ƙasa tare da girman su, da girman ayoyin da suka kunsa sammai da abin da ta kunsa na taurari da abin da ta kunsa rana da wata da sauran manya-manyan halittu da suke cikinta da ƙasa da irin abin da ta kunsa na manya-manyan halittu na duwar watsu na itatuwa na ainihin ƙoramu da tekuna da suke cikinta ubangiji ya yi wannan ya ƙirƙire su ba tare da ba tare da wani ya koya masa ba ba kuma tare da wani ya taya shi ba to kaga in har zai iya wannan dan menene ba zai iya kirkirar wanda ba su kai waɗannan ba wanda idan aka haɗa su da halittar sama da ƙasa su ba komai ba ne to ya za a yi wanda ya wannan manya-manyan halitta gingima-gingima ku zo ku samu wani mutum daga cikin halittarsa shi ku ware shi ku ce shi ɗan Allah ne ba Allah ba ne shi ɗan Allah ne ba bawa ba ne idan har ubangiji ta'ala shi ya halicci sama da abin da yake cikinta ya halicci ƙasa da abin da yake cikinta ya kage ta bayan da babu ita to babu abin da zai hana shi ya halicci wato ya halicci bawa ya halicci wata halitta ba tare da uba ba babu abin da zai gagare shi ya yi wannan ba wannan ne da ku ce masa ce masa dan Allah ba to in dai har shi ya sama da ƙasa ba kwaikwaya ba sai kuma wannan shakhs wanda in ka hada halittarsa da halittar sama za ga cewa halittarsa kankanuwa ce akan halittar sama la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun la ce halittar sammai da ƙasa ai fi girma sama da halittar eh, mutane amma mutane ba san haka ba to ya za a yi shi kawai saboda an halicce shi ba ba shi ba ba sai a ce shi dan Allah ne to shi sa Allah ce badi'us samawati wal ard shi ya kirkira halittar da ƙasa da har kun fahimci haka to kamalar ƙudararsa da kamalar wadatarsa da kamalar rububiyarsa za ta hana ku jingina masa ku jingina masa wato ɗa in har kuka jingina masa ɗa to kun kore wannan kamala ta rububiyya tashi da kamala ta ƙudararsa shi yasa jingina wa Allah ɗa ba ƙaramin zagi ba ne ga Allah ta'ala shi yasa ya tabbata a cikin sayul bukhari a hadisin abu huraira akwai ruwaya a hadisin ibnu abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa shatamani abdi ibnu adam wa ma yanbaghi lahu dhalik wa kadhabani ibnu adam wa ma yanbaghi lahu dhalik amma shatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allahu walada wa ana al-ahad as-samad alladhi lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad wa amma takdhibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani وليس أول الخلق بأهون من إعادته Allah ta'ala yake cewa bawana yana zagi na bawana dan adam yana zagi na kuma bai dace ya zage ni ba bawana dan adam yana karyata ni kuma bai dace ya karyata ni ba zagin da yake min ya ce ittakhadha walada Allah yana da ɗa tare da cewa kuma ni ne al-ahad ɗaya tilo as-samad wanda kowa yake nufinsa da bukatarsa alladhi lam wanda ni ban haifa ba wa lam ba a haife ni ba wa lam yakul li kufuwan ahad babu wani wanda yake tamka da ni kuma ya ce da ni ina da ɗa wannan zagi ba ƙarami ba ne sannan ya ƙaryata ni ƙaryata wanda yake min ya ce lan yu'i da ni kama bada Allah ba zai iya dawo da ni ba kamar yadda ya faru halittata ya ce kuma wa laysa awwalul bi ahwana alayya min i'adatihi ce halittar sa ta farko ba ta fi sauki ba sama da dawo da shi ma'ana dawo da shi ta fi sauki in dai har an yi shi abu to a sake mai mai tashi kuma ai ba zai zama da wahala ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa yanzuril ladzina qalu takhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yi da walada saboda haka akwai zagi ga ubangiji domin akwai jingina ta tawaya da nakasa gare shi fuska ta shida wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan ya zartar da wani al'amari abinda Allah ta'ala yake cewa da wannan abun kasance sai wannan abun ya kasance wannan ita ma hujja ce da take tabbatar da cewa Allah ta'ala bai rikida ba kamar yadda suke faɗa lokaci yayi dole mu tsaya anan insha Allahu karatu na gaba za ci gaba da wannan fuska ta shida abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه